Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hatsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata mun taɓo batun ƙangararrun yara inda wakiliyarmu Zainab Babaji ta ziyarci ɗaya daga cikin cibiyoyin ɗan jin ayyukan da yaran ke aikatawa da mahanyoyin da za a iya gyara su. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. za mu ɗora daga inda muka tsaya. Suna na Hamza Sani. To Hamza mai kai aka kawo ka nan iya Yana suspect ina ne wai na kisa. Na karɓo waya ne annin abokina. Wai ana suspect ɗin wayan wanda aka kashe ni. Me kuke a nan? a nan muna koyon sana'a ana koya mana karatu kuma da gaskiya farko lokacin da aka kama ni na yin wasu abubuwa wanda ba daidai ba ne kamar shaye-shaye na yi amma da na zo nan na gane ba kyau allah da na fita na daina ya suna na ma'aza hasan ma'aza hasan eh to ma'aza kai ne kai aka wa kana ni an kashe abokanan mu ne guda biyu abokanan yana to an zo an je sai aka ce yan banga ne suka yi kisan eh aka bi yan banga da safe da safe an zo an ga wakin da aka zo sai a gawo wakin yaran e aka samu wani dan banga aka bi su da gudu e aka samu guda ɗaya aka dake shi a cikin su to sojoji sun zo mu neman shi ya suka tafi ya suka ce to in suka kama shi zai sha wahala to bayan an yi gwadon kwana takwas da yin abun ni ina bacci tsakar dare sun zo sun yan banga kuma sun zo wai su wai ba za su yadda ba an da ogan su sun kama iyayen yara ni kuma da ike ni kanin shi ina nan sai eh, ni kuma ya a kama ni a kainu police station na kwana goma sha takwas sai a kainu state cid sai aka ji da aka kainu state cid a kainu kotu aka yi sai lauya sai ya yi magana sai aka ba da beli na sai iyayena suka biya to shine sai mun dawo ko ranar 25 ga watan biyu sai an banga suka zo christian da muslim sun kai wajen dari uku a kan su a ba su mu su kashe mu a suna zagin ma'aikatan kotu shine sai aka ce to shi kenan yanzu za a ɗaukaka ƙara zuwa high court sai aka yin babban high court high court aka mai da mu cid aka kai mu high court 5 da aka kai mu high court 5 shine sai aka kai mu aka yi shara aka kawo mu nan akan da a bada belin mu har yanzu kuma Allah bai sa an belin ba kai ni gaskiya ban daɗe ba wata biyar ne a ina da shekaru goma sha biyar ne amma a shekaru na ma sun yi kaɗan aka yin kotun da aka yi amma an kai mu kotun amma har yanzu muna jiran shari'a shi kuma wanda suka cutar da ni ban yafe musu ba 'yan bangan har yanzu amma me ake koya muku a gaskiya ana koya mana ɗinki akwai oga da yake zuwa ya koya mana karatu karfe zuwa sha biyu yana zuwa ya koya mana karatu sai mu zauna a can yi habu ya rinka koya mana ɗinki to ka ce ba za ka yafe ba kenan idan aka ka fita daga nan za ka ji karama ni ni ba na drama ba amma ni kawai a raina baran yafe musu ba amma ai ya kamata ka yafe tun da dai Allah ma ya ce ya rika yafewa ba abun ni sun rike ni mama na na ji tana aiba ni nayi laifi ba wani a ciki yana cewa he sun kashe ni sun buga mata gora ni abun da ya rike min a rai kenan in iya yafe musu ba kuma sun zalunce ni akan laifin da ban yi ba tunda sojoji ma sun zo sun bar ni sai su ne sai dole wanda ya laifi zai dawo to bai dawo ba yanzu ni kuma ga nan ina shan wahala sunana ibrahim adamu ibrahim adamu to ibrahim me kai aka kawo ka nan ana tuku na da laifin red ne laifin red wato fyaɗe kenan yes mm. to shekarun ka nawa shekara na goma sha biyu sha biyu yes amma ka aikata faɗin an aikata ba an a lokacin da aka gaya ni ne na yi aka kai ni asibiti aka je aka guda aka she ba ni ba ne daga baya sai aka sake aka kama ni aka kai ni police station sai aka sake ni da aka sake aka mai da ni asibiti aka she ba ni ba ne shine daga baya sai daga police station aka dauke ni aka kai ni cid ni ban san komai ba kan abubuwa ta yanzu me aka ce makana garmin kotu ana neman yana su zo da shi complainer complainer shi kuma ya ki zuwa tun da aka kai ni sai cid bai je ba sau daya ya taba zuwa daga wurin bai sake ya je ba ni kuma babu da na sani akan kan to masu sauraro abu da lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu Zainab Babaji da Salama Abo da ya haɗa mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya ma assalamu. yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin mace. Masu raro Assalamu alaikum. barkanku da kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka sunana aisha mu'azu wannan shiri na ciwon mace an kirkire shi ne don tattauna batutuwa da suka shafi mata. A cikin shirin ciwon ya mace a karan farko, za mu tattauna dalilin da ya sa mata suke kishin juna ko da ba su taɓa haɗuwa a rayuwarsu ba. Domin tattauna wannan maudu'i muna tare da baƙi biyu waɗanda za su gabatar da kansu. Sunana Hajiya Bilkisu Ɗangaji. Sunana Mariya Kashin. Me ke janyo haka? Gaskiya ne mace idan ta haɗu da ɗa mace yawanci lokuta mm. za ki ga kamar akwai gaban nan to dalili ko shi ne ita mace Allah ya halice ta ina da kishi a cikinta to ko da ma ba abin da ya haɗa ta da ita wancan da ta haɗu da ita karin farko haka ne kusan wata ba da santa ga wata ta ɗara ta ne kawai mm. ina ga shi ne da bibi eh. hajiya balkis wato wannan kishin muna nan tare da shi yana cikin zuciyarmu mm. za ki ga cewa koyaushe za a haɗu mace in kin ga kun zama kusa-kusa tare da ita mm. to yana iya yiwa ta fiki ko mm. kuma level ɗin ku ɗaya mm-hmm. amma da zaran ita wacce kuke taron nan daga cewa kina neman ki fita ko ki kamo ta abin da take da shi wallahi ko jinin ku sai kin ga an samu canji wato kamar yadda kika ce ciwon ya mace ya kamata ya zama to eh na ya mace ne mm. a ce mace ne ciki dole duk wani damuwanki na mai cike namiji ba zai taba fahimtar me kike going through da wannan eh, eh, eh, abubuwan da ke faruwa daga samun ciki lebo haihuwa da raino ba sai mace a wannan daidai amma idan ya zo wani lamari na rayuwa muna da kishin junanmu saboda kamar in zaki fahimta ko a siyasa ne masu siyasa in aka zo zaki ga ana yawon siyasa ana yawon zaki ga mata na bin mai ita shugaban su haka nan da an zo wurin zaɓe to mm. wala sai su kauce ba za su zaɓe ta ba saboda tsananin kishi kar ta zama wani abu sai a je a sa wani miji kishin da muke da shi ne duka natural mutane da dama suna tunani cewa kishin ya mace yana tasowa ne idan suka mutum daya eh to yanzu ba haka bane ba za ki ga ba mijin ku ɗaya ba ba ku haɗa ma dangi ba mm. amma dai wato kishin yana da dai an ga cewa za ka zama na abu to ba zan gaya miki ko 'ya'yanka aka ga suna neman su ɗaukaka to sai kin ga wasu matan suna kishi da kai amma da fa kuna tare an ga cewa ke ba komai bane 'ya'yanki ba komai bane ita ta fi da zarar an ga ka taso ban san me yake jawo wannan kishi tsakanin mu mata ba kuma mata sun fi haka to ni hajja mariya Na'am to ni ina ganin ko wannan abin ba kama halitta ce. To amma halitta ba abin da ya haɗa ka mutum ka rika kishi da shi? in eh, kin ga kamar ko ana yan matanci kina tare da kawai kuna komi tare kwana tare cin abinci tare duk ran da kika samu mijin aure to daga ranar nan wannan kawa ta ce kuma za ta canza miki a takaice eh. to ana ta magana cewa a sama wa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamman gwamnati hakan za a kai ga cimma wannan eh, bukata? Eh, za a ci saboda ai idan macen ta samu ta haye din kuma ai tana aiki mai kyau. Tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da 'yan uwanta mata domin a gudu tare a tsira tare? Sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mai tunani mu sake hali. Akwai masu cewa ma kwalliya da mata suke yi ba don mazansu suke yi ba suna yi ne don 'yan uwansu mata Hajiya Balkisu. Wannan magana tabbas dan wato za ga cewa idan ma wani sha'ani kika ji kwalliyan da kika yi da an je wato yanzu wani abu ake wai sai ma an kalli irin kasan zanin ne kika daura sai an kalli kunnuwan ki menene kika sa hmm. sai ki ga wanda suke taron wanda harkar su ɗaya sai ki ga an ce ai ma ba gwal bane wannan duka fashion ne kin gani wannan fa kamar yadda Hajiya ta ce uwa na abokiyar magana ta yana nan a cikin mu ne sannan kuma mu ma matan yanzu kika ko a hanya in kina tuki namiji zai daga miki kafa ki wuce amma mace za ta ganki ke ga mace yar uwarki wallahi in kika je junction Halla ba za ta daga miki kafa ba za ta wuce in kika ga an tsaya maka to namiji ne to hajjia ma amma ko mace ake neman wa a sa in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta dauko wani mata ba matan yawa za ta so ta yi mingilin da maza don za ta ce matan munafukai ne. Ya kai ni ga tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake oh. haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuransu na cigaba. gaba. Wanda ke faruwa gasa ce ke tsakanin mata bari dan koma baya kaɗan wajen kwalliya. Mm. Kwalliyar nan ita ke jaza gasa me kika ɗaura me kika sa yawo to bari in dinka kaza bari in sa kaza su gani kin ga akwai wannan amma gani mm. nake rayuwa mm. yanzu ta wuce na batun sutura kawai yanzu ana magana ne na wani mm. irin gudunmawa za a bayar domin a samu ci gaba a rayuwa a duniya. Ta wannan gasa da ta jasa kici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar mata sun mai da hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan na ci gaban ƙasa. Kin ga maimakon su haɗa kai su dinga yin wani abu wanda zai kawo ginuwa a mm. garinsu mm. ko su kafa wani dan asusu wanda za su dinga taimakon kai da kai a'a ko ce ta koma ko kuma mace ta dinga taimakon mijinta a cikin gida ma mm. tana taimakon shi da dan abubuwa na gina gidan a'a sai ta kuma tana gasa da waccan waccan ta dinka kaza ni ma sai na yi hajiya bilkisu waccan ta sai mota kaza ni ma sai na sai mota kaza to me zaki daura akan abin da za ta ci Hajja da ta faɗi gaskiya gasar ne da ya mana yawa. Gwamnati ana son a daga um, um, matan. Ta yaya su matan za su taimaka wa kansu? Ta yaya za a yi har mu ci gaba? Kuma ta yaya za a shawo kan wannan matsalar? Kamar yadda muka ce a mu haɗa kanmu. Mm. Sannan ko alhamdulillah addinai duka yanzu ana ƙoƙarin ana wa'azi zuciya a rinka haɗa kai a mm. so juna. amma gaskiya gaskiya zan gaya miki zai dau lokaci zai dau lokaci kafin a haka ko ina kika je cikin nan yana nan a cikin zuciyar mu to hajja mariya me zaki dora akan wannan eh, bayani to shi ma eh, shi ma abin da zan dora shine eh, wayar da kai ya kamata a shigayi musamman shugabannin addinai a coci da kuma masallatai daman dai ana wa'azin a kawar da kishi a yi ƙauna juna yanzu sai a ƙara ƙaimi a kai kuma kowace ta gane cewa wannan abu fa da muke yi ba fa ya kai mu ga ko ina sai a koma baya da ci baya shi yasa ma mazan ma suka ture mu gefe guda suke ta abin da suka ga dama don sun san kanmu ba haɗe yake ba inda kan mace haɗe yake mu muka fi saka gurgu da yawa a ƙasar nan a mm. ko ina ma da mu ke mulkin fa ba mu zan ba mm. saboda mu ne kan gaba ko me ake za ki ga mata ne kan gaba amma saboda rashin haɗin kai sai ki ga kuma an zo an mu a baya mm. mun zama 'yan turin mu wata irin tarbiyya za mu bar wa mu. Gaskiya ya kamata kowace mace uwa mai 'ya'ya ta nuna ma yaranta da su taso da sanin cewa ya kamata su ƙaunaci junansu maza da mata mm. kuma kada su yi kishin junansu mm. su yi ƙoƙarin son abin da ɗan uwansu ke so mm. in kuma sun ga ɗan uwansu na da buƙatar wani abu su taimaka mashi da haka idan yara suka taso da ƙaunar junansu to har makwabta ma ba sai ɗan uwansu kaɗai ba har ma duk wani wanda za su gamu da shi a duniya za su zama suna da taimako da ƙaunar juna. To Hajiya Bilkisu me zaki dora akan abin da ta faɗa? Mu tusa musu tsoron Allah da mm. san san san san san addini da tsoro. Mm. Sannan kai ke a matsayin ki na uwa ke kanki ƴaƴan naki ki kokari ki haɗa kansu. Mm. Saboda akwai iyayen da su da kansu suke ɓata ƴaƴan nasu su rabu. To mutum daga gida baka haɗa kan ƴaƴan naka ba. haka za a ci gaba su je wajen da matan da mazan duk a mu haɗa kansu nasiha nuna musu zumunci tsoron Allah ƙaunar kowa da kuma nuni cewa shi wannan zumuncin fa da san juna shi zai kai mutum da aljanna saboda daga cikin gidan ma 'ya'yan sai su ganin baka haɗa kansu ba ka nuna ka fi wannan ka nuna wannan da yake ko akwai ɗaya cikin su bai da kokari ka nuna a'a ta ki sauran yan uwa ma sai kiga suna kin ko ku bi kowa amma ku bar kowa da akida yanda yake amma dai ku so juna to dukan ku ku biyu kun ambato batun kwalliya da mata suke yawan sawa a ransu ta yaya za mu faɗakar da 'ya'yanmu da jikoki da 'yan uwanmu cewa batun fasutura ba shine kawai ba yanzu duniya ta ci gaba mata kuma idan ka bibiya a duk kasashen da suka ci gaba za ka ga cewa mata suna rike da makamai masu muhimmanci? To ya kamata dai mu sake shawara mu sake tunani. Hmm. Duniya ta ci gaba kam. Na taba wata bakuwa duka duka ko wando biyu ta zo da shi daga jamani. da yan top top ɗinta yan kaɗan su ke nan baturiya ce da kuɗinta amma in ce inda ni ce zan wannan shi kila da na cika akwati da sutura don in je in canzawa hmm. kin ga bambanci kenan da na kasa baki ɗaya. so hajji abin kisu me zaki ɗora daga ƙarshe. ba mu kokari mu fahimtar da kanmu cewa wannan abu tsumman nan da muke tarawa banza ne saboda kullum idan za ka tuna cewa in na tara wannan abu in tashi mutuwa daga nifa sai kyalle za a kai ni da shi kishin nan ba zai kai mutum da ko ina ba soyayyen juna ne zai kai mu ga farin ciki har zuwa ƙarshen mu so mu nuna wa kanmu kaunar juna mu cire kishi mu sa Allah ne ɗaya. To masu sauraro Iya abin da lokaci ya bamu damar kawo ku kenan a cikin shirin namu na ciwon mace wannan mako. Sai ku tari shirin a makon gobe wanda za mu duba batun dalilin da ya sa mata ba sa mara wa 'yan uwansu mata masu tsayawa takara baya yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku musamman ma solomon abu wanda ya haɗa ni aisha ma'azu nake cewa sai mu kasance a shiri na gaba ma'asar kuma ga rahotonmu na musamman na wannan makon. A yanzu haka dai ana ci gaba da zaman ɗarɗar a jihar Niger da ke arewacin Najeriya biyo bayan bayyanan wani faifan bidiyo ta kafafen sadarwa na zamani da ƙungiyar Boko Haram ta saki a cikin makon jiya. A cikin faifan bidiyon dai akwai wani daga cikin 'yan ƙungiyar ta Boko Haram da ya ayyana kansa a matsayin kakakin kungiyar ta boko haram mai kula da jihar niger tuni dai al'ummomin da ke zaune a yankunan kananan hukumomin da suka fi fama da wannan matsala ta 'yan bindiga suka ƙara shiga cikin wani yanayi na rudani yayin da a gefe guda kuma hukumomin jihar Niger ke ci gaba da kwantar da hankalin jama'a. Malam Muhammadu Shehu jigo ne a cikin kungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a nan jihar Niger ya ce zai iya gaskata labarin bayyanar kungiyar ta Boko Haram a jihar Niger. Bisa la'akari da 'yan kasashen wajen nan guda biyu da jami'an tsaro suka kama a cikin 'yan bindigar a makon jiya. Sau da an kama waɗansu 'yan kasashen waje wanda suke bajin hausa ba bajin hillanci sai dai daga arab suke ji muhurin mutane ne ka kuma an ci da makamai akwai eke da magazin na ake guda bakwai kamar nake labari an ci hada bombom to kaga in ba yan boko haram bane ya sunka sunka shigo kuma hada makamai a nan jihar Niger aka kama a jihar Niger aka kama su a ban eh Mariga local government to a kuma wannan lokacin nan su zorin koran shanaye ne a makon da ya wuce zuwa yanzu ina ga kila an kowar sano ta kai na dubu hudu so hudu suna shigowa mu za su shigo da mashin kamar guda ɗari hamsin kaga wannan abubuwa in ba jirgin sama ba ba mai gaba gaba da su to kaga alamar boko haram kenan karamar hukumar mariga a can ne ma aka kama waɗannan waɗannan 'yan ƙasashen waje inda rahotanni ke nuna cewa har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto 'yan bindigar na ci gaba da shawagi akan babura dauke da manyan bindigogi kamar yadda sarkin hausawan ma'undu malam bala na ma'undu da ke zaman gudun hijira a yanzu haka ya yi ƙarin bayani dole farayin nan sun sun kore mu yaran dajin nan. Kun su koko dai kawai labari kuka je kuka gudu. A kiri kiri ni so hudu ina haduwa da su nan ma'undu nan ma'undu ni har sun taba dauka ta wani yanayi kuka gan su to yanayin da muke ganin su suna sawo kamar uniform hakan nan babbaku da kuma kayan soja amma sun yi muku banna ko ku sun taba yi muku banna a sun yi muna banna sosai sun yi muna banna sosai a takaice sun kusa kashe mutum goma garin nan nan ma'undu nan ma'undu eh, to muna son gwamnati don allah don annabi ta taimaka Mun da jami'an tsaro mu samu saukin wannan al'amarin eh. yanzu an ce ko jiya sun keto ta wurin ku a ƙasa koko akan babura akan babura suke zuwa ka sai su zo kamar mashin ɗari eh. kuma da makamai da makamai so mutum uku mutum biyu da mashin guda kowane kuma da bindiga AK-49 ba ma 47 ba irin wayan ga 47 ba amma ana raɗe raɗin yan boko haram sun shigo wurin nan ko kana ga ko su ne wayan boko to dada abin ai ya daure mana kai don sun yi kama da haka din wato yanayin su din yayi kama yayi kama da boko haram da an kama ma yan kasashen waje a wannan yanki satin can eh. Eh, ba mu labari kuna da labarin kun gan su da kafin a kama su koko a ni ban gan su ba gaskiya eh, amma na ji labari an kama 'yan kasashen waje da dan na nema da dan sudan ko eh. aka aka yi kenan yanzu dai wurin ba maganar noma ke to ga gonaki can mun baro kan mun shuka mun yi noman farko yanzu ga su sun watso mu da ba mu san yadda za mu yi ba Shi ma da tsohon shugaban karamar hukumar Shiroro ASP Yarima Abdullahi mai ritaya ya ce a ganinsa 'yan kungiyar ta Boko Haram ne ke tafka asar da ake yi a yanzu haka a yankin Shiroron. Alamai Ta airan kai da masu zuwa din suwaye ne. Boko Haram din ne. Bangaren su ne suka kawo wurinmu. Wayanda suna zuwa da mashin gun GPMG su suwaye ne. rpmg wanda ana halban jirgin sama da shi wato wannan bayanin da ake cewa kakakin boko haram daga naija kana ganin kamar gaskiya ne kenan a to ni a gani na fa in ba daga naija ba ya an bar su suna ta'ada suna sai mamu wulakanci kuma su zo da yawa 300-400 a kan babura to ni ana zargin cewa kakakin boko haram daga naija ne ma zan zama daya daga cikin wanda zai amince da shi yanzu me shawara ko ga gwamnatin jiha haka akan wani al'amari to mun gaji muna ba shawara mun ba su shawara su kawo mana agaji su kawo mana jami'an tsaro su kawo mana jiragen saman da an ce buhari ya ba da su domin a taimaka mana ko kayan abinci ma wayanda suna nan wanda an kore su ba su da gidaje kuma abinci babu taimako a kawo ba a kawowa to mun gaji muna ne muna ba da shawara to har yanzu ba za mu gaji eh, da magana ba gwamnatin jihar neja ta kalle mu da idon rahama in abu ya sha karfinta ta je gaban eh, eh, gwamnatin tarayya ta yi kuka a zo a ɗauki mana wannan bala'in da allah ya kawo mana Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana sani da labarin wannan faifan bidiyo, amma tana ci gaba da yin nazari a kan shi, a saboda haka ta bukaci jama'a da su kwantar da hankali, kamar yadda sakataren gwamnatin jihar nejan Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani. Abin da kawai za kawo hankalin jama'a shine su yi hakuri duk wani abin da suka gani Uh, jami'an tsaro suna ɗaukan matakan da ya kamata uh, haka kuma mai girma gwamnan jihar niger a kowane lokaci yana ƙara jajircewa kan maganan tsaro kan wannan bayani shi ma ya zauna da jami'an tsaro domin a ɗauki me sahihin wannan bidiyon da sauransu so idan lokaci ya yi muka kammala a uh, wannan bincike da ake yi in akwai wani kwakwaran wani abin ga ciki za mu sake kuma wurin ku domin a a bayyana ma jama'a. Kawo yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar ba ta ce komi ba akan wannan batu, to amma babban jami'in kula da harkokin tsaro na gwamnatin jihar Niger, Colonel MK mai kundi mai ritaya ga abin da yake cewa akan wannan al'amari. Ok, to, a matsayin mu dai na ah, coordinator security a Niger State wannan abin maganan nan ba gaskiya ba ne. Mun san akwai barayin ɓallin Boko Haram wanda suke a cikin zamfara kusa-kusa da kwatankoro wanda ke kuma kwatankoro mariga local government ne cikin Niger state. Hmm. Ehe baki da hanci wanda yake kuma ran juma'a da ta wuce wagga juma'a da ta wuce. Hmm. Eh, runduman sojoji na ɗaya da Kaduna ta kai hari wurin wanda ke kuma an samu babban nasara saboda ni karan kaina a asabar ina bangi na ga eh, waɗanda suka hito wanda aka kama da ana jira ba da kuɗi wanda ke kuma lallai sun ba mu tabbas cewa za mu samu sauki tun dai ma in a ce a ci gaba ba wanda ke ina ƙara bayyana maka cewa insha Allah tun an san wurin suke muna nan an sa ido inda duk gungun suke ba nan ba hannun shi a kare tuni dai masu nazari suka fara yin sharhi akan wannan al'amari tare da nuna bukatar ganin hukumomi sun ɗauki mataki mai ƙarfi bisa la'akari da yawan faɗin ƙasa da kuma surmukun dajin da Allah ya hore wa jihar ta Niger. Mustapha Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimfin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum Voice of America mai magana Abubakar Ibrahim dan ma karamar hukumar Lere jihar Kaduna Najeriya. Ah, ina so yi sokaci ne game da ah, abin da na gani a cikin social media in dai har da gaske ne Garba Shehu eh, mai wasa labaran shugaban kasar Najeriya da ya cewa eh, maganan karin kudin man fetur ba zai taba shafan talaka. To kaga nan bai ma talaka adalci ba. Na ɗaya talaka shi ke noma na biyu talaka bayan ya yi noma zai nemi motar da zai je kwaso masa kayan nan a gona ya zo ya saida shin wanda zai je kwaso masa wannan kayan a gona ba da fetur zai yi amfani da shi ba ba da fetur zai yi amfani da shi ba ai wanda zai kwaso masa kayan da fetur zai yi amfani da shi kuma mai tsada ya saya malam shehu garba ku rinka ba mu shugaban kasa shawara kuma ku rinka ma jama'a al'umma magana yanda al'umma za su ji su ji daɗi ba wai ku faɗi magana wanda zai bata ma talaka rai ba mu masu kaunan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne ba makiyansa ba ne idan mun ji ana zagin shugaban ƙasa ko ana kushe gwamnatinsa mu ne masu kare shi mu ne masu kare shugaban kasa mu masu kare shugaban kasa shi yasa wannan abin ya dame ni in gyara musu maganan su in dai giya mulki ne take ɗiban su fito su kuna faɗin maganan da bai kamata ba to bai kamata su rinka irin wa'annan maganganu ba talaka yana amfana da fetur ɗari bisa ɗari ba masu kuɗi ba ne kaɗai ba masu mota ba ba masu janareta bane ne a'a hadda talaka talaka yana amfani da man fetur a Najeriya fiye da yadda kake zato Malam Garba Shehu. To ku san shawaran da za ku ba ma shugaban kasa a rage matalaka radadadin wannan ƙarin kuɗin man da kuka yi. Sannan maganan taki ku yi kokari kuna samu ma manoma taki kafin damuna ta faɗi. ra'ayoyin ku masu saurare. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.

Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim ka almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.